يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيباً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 وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار bayan haka ina wani sallamar musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yau muna ashirin da ɗaya ga watan bakwai watan rajabul hijirar manzon Allah daga garin makka madina tana da shekara dubu ɗaya da ɗari huɗu da talatin da biyar wanda ya yi daidai da ashirin da ɗaya dai amma ga watan biyar na shekarun giriboli suna dubu biyu da goma sha hudu to alhamdulillahi ina matukar godiya wa Allah subhanahu wa ta'ala sakamakon haɗuwa ta da ku a wannan masallaci da ban san sunansa ba masallaci na Uthman ibn Affan da ke kan titin ɗan juma goje a nan cikin garin bauchi ah, ba kamar yadda kuka saba gani ba ɗan uwana abokina aminina abu abdurrahman shu'aibu idris shu'aibu abubakar idris ah, alfulati ko bai samu damar zuwa wannan karatu ba saboda wasu matsaloli da suka bujiro masa sai ya turo ni a matsayina na almajirinsa da na zo da rike masa wannan karatun wannan ya samo asali ne saboda yarjejeniyar da muka yi a tsakaninmu cewa dukan majalisan waɗanda muka yadda za mu yi tarayya da juna ba masu wani majalisi da gewa ya ƙara mutuwa daga zaran wani baya nan to ya tura wani daga cikin 'yan uwa su riƙe masa don addinin musulunci ba na mutum ɗaya ba ne ba abu ne namu na gaba ɗaya abu ne namu da ya kamata mu riƙe shi mu kuma ingiza shi mu ciyar da shi gaba malam shu'aibu abubakar idris ku ba kusan shi ba kunde kana kuna ganin fuskarsa amma wanda ya san hakikaninsa shine mu waɗanda mun yi karatu tare da shi abokina ne tun lokacin da muka je daura mai duguri a shekara ta 1998 kuma da muka je jami'ar musulunci ta madina mun tafi a jirgi ɗaya daga kano muka sauka muka shiga mota ɗaya zuwa jami'ar musulunci da muka je kuma aka sauke mu a gida ɗaya sa'annan muka shiga kulliya ɗaya data faculty ɗaya kuma muka zauna aji ɗaya aji ɗayan nan tun daga farkon makarantar mutum muna aji ɗaya har zuwa aji hudu in ina ajin a yana a in yana b ina b in ina c yana c hakan nan har muka kammala jami'ar musulunci a banda wannan mun yi tarayya da shi kan abubuwa da yawa farko malami ɗaya ne ya karantar da mu alfiyatul hadis alfiyatul iraqi shehin mu a doktor badr ibn muhammad al-ammash a hannunsa muka haddace alfiyan hadisi mummu sha shida malam ya zaba a aji amma dai da ikon allah mutane uku daga cikinmu suka samu damar kammalawa malam shu'aibu na ciki ni ma ina ciki ah, na biyu mun yi karatu da malam shu'aibu a masallacin harami ah, mun yi karanta littafin rahabiya a hannun wani mu wani ɗan ƙasan murtaniya duka tare muka yi kuma tare muka haddace ah, malam shu'aibu ya mana fintin kawo saboda ya fi mu himma ya fi mu ƙoƙari Eh, domin masirarsa hadisiya tun muna jami'ar islamiyya ta fita mu saboda ko lokacin da aka yi hutu ko yin an yi hutu shi yakan nika gaya nika gari ya tafi kasan qatar garin dauha inda gidan talabishin din jazira yake ya je hannun wani malaminsa mai suna abu khalid ya karanta littafin bukhari mai tarin yawa a gurin yayin da mu kuma muka yi ta garin qasim muka je muka karanta na daidai dari da wasu almajirai muka karanta littafin mulhatul i'rab a nahau na imamul hariri da arba'una hadis da al-usul min ilmi al-usul al-usul min ilmi al-usul na a hannun marubucinsa ina nufin malam muhammad eh, salih al-usaimin Allah shi masa rahama labaran da yawa kuma ba labarai ku zo ji ba karatu malam ya tulo wanda yi na faɗa muku wannan ne saboda ku ji cewa ba za ku ji karatun kamar da ku saba jinsa ba to irin abin da malamai ke cewa ne ma la yudraku kulluhu la yutraku kulluhu ko ma la yudraku kulluhu la yutraku julluhu abin da ba za a iya samun baki ɗaya ba to ɗan abin da za a samu ɗin kada a bari ya ya wuce malam ya faɗa min cewa kun kwana a babi mai taken babu dalil ala anna hubbal ansari wa ali ne radiyallahu anhum min al-iman wa alamatihi wa bughduhum min alamatin nifaqi malam yace kun karanta hadisai guda biyar a ciki hadisi na shida hadisin ali ibn abi talib shine ya rage haka ne to alhamdulillahi Eh, wannan yau zan ci bulis saboda kusan dukan bayanan da ya kamata a yi a matsayin mashiga na wannan babi malam shu'aibu na tabbata ya riga ya gabatar saboda hadisai guda uku na farko kamar da ku gani imam bukhari eh, shi ma ya rawace su imam muslim sun yi tarayya da shi a cikin ruwayar waɗannan hadisan ina nufin hadisin anas guda biyu eh, da kuma hadisin albara ibn azib sai kuma hadisai guda biyu da suka biyo baya hadisin abu huraira da hadisin abu sa'id al-khudri imam muslim duk a cikin asabu kutubu sita shine ya rawaice shi ana su afradu muslim yayin da kuma hadisin karshe hadisin ali ibn abi talib abu dawo da tirmidhi sun rawaci wannan hadisi wannan madkhal kan wannan babin kenan قال المصنف رحمه الله تعالى أو قال أبو الحسين مسلم ابن حجاج ابن ورد ابن كوشاز النيسابوري كو القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع وأبو معاوية عن الأعمش حاء وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له قال أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن أدي بن ثابت عن زر قال قال علي والذي فلق الحبة وبرأ النصمة إنه لعهد النبي صلى الله عليه وسلم الأمي إلي ألا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق kamar da ku sani cewa uslubin malam shu'aibu a wajen karantarwa uslubin wato a tafsil ne a tsayawa sai an daddala komai da komai gabanin a motsa wannan ya saka ko da a masallaci na da nake karatu bukhari idan na tafi na bawa malam shaibu ya yi karatu za ka samu shi baya wuce hadisi ɗaya ko hadisi mai biyu mu kuma wannan oslobin mutumin da yake da karatu ne wanda kuma dama ɗan sama-sama ne ɗan asharuwan tsuntsaye ne kawai shi sai ya kakkaɗewa abin kula ya gaba saboda haka shi sana na ce muku ni uslubi na ba irin na malam sha'ib bane ba uslubi ne na sama sama saboda babu shi a babu abun a ƙasa قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أبو بكر ابن أبي شيبة سننين أقولون كوا دان أوان عثمان ابن أبي شيبة مربوطين المصنف كتب daga Bukhari da Muslim da Abu Dawud da Tirmidhi da Nasa'i da ibnu Majah sun rawaici hadisi daga gare shi misalin sa misalin musaddad ibn musarhad ibn mugharbal ibn harambal ibn arankal ah, qala haddathana waki' waki' shine waki' ibn hajjaj waki' ibn wa ha ba kai kuwa waki' ibn wa ibn al-hajjaj ibn al-jarrah so da wani ya ce eh sai dan baya bin karatu waki' ibn ibn al-jarrah wanda ake cewa imamu shafi'i ya kai kuka cewa yana hadda amma haddar ba ta mi ba ta zama a kwakwalwarsa ku sani cewa wannan kisar karya ce ba gaskiya bane ba saboda waki ibn jarrah bai gamu da imamu shafi'i ba ko da shi a cikin littafin ar-risala ta imamu shafi'i akwai isnadin da imamu shafi'i ya ce na waki amma masu bin diddigin littafin sun ce sun gano ba shi ne akwai abun da aka yada tsakanin imamu shafi'i da me da da waki dan baya bayan da zaka ce imamu shafi'i baya gane hadda kusan malaman hadisi bayan sun shiga harkan hadisi sun inganta na ingantawa sun launan na raunanawa sun shigo harkan abin da shafi me tarihi sun tantance tsakanin kwaya da me da tsakuwa ban daga nan suka tsallaka harkan abin da shafi tafsiri suka gyara musu zama suka tsallako zuwa ga hatta abin da ya shafi adabin larabci wata waka sai a ce maka wannan wakar isnadin ta saƙid ne saboda haka shakautu ila waki'in su a hibzi fa ni ila tarkil ma'asi wa qala bi anna ilma Allah nurun wa nurun Allah la huda li'asi wannan wakar bata inganta ba saboda imamu shafi yana daga cikin yan baiwan hadda wanda malamai suka ce alawatu a tarihinsa ba ya son shiga kasuwa saboda in ya shiga kasuwa hatta hayaga-gaga da hayaniyar da ake yi a kasuwa suna zaunawa a kwakwalwarsa misalin sa misalin wani malami alkandahalawi wani malami da aka yi a kasar indiya wanda baya karanta jarida saboda in ya karanta ko ya saurari labari gaba ɗaya sai ya haddace duk abin da ya ji wannan abu mamaki ba abu mamaki ne ba ko imam bukhari kun san ya yakan je ya zauna a majalisar malaminsa ismailu safa ya je ya masa kuru da idanu ko bayan ya kammala kuma ya me ya tashi in ya je gida ya rubuta abin da ya ji ga imam zara wanda shi kuma har hafiz ibn hajar ibn hajar al-asqalani yake cewa in dai da gaske ne littafin sa'al ilal da kaya rubuta shi yafi kowa hadda a duniya wa abu muawiya abu muawiya jarir ibnu ابن هازم عن الأعمش أعمش سليمان ابن مهران الأعمش قال حا akwai salo guda biyu na tahawilu sanad duka masu malaman hadisi sun amince da su ko ka ce ha biduni qal ko kuma ka ce qala ha wa hawala sanad tahawilu sanad shine malamin wato ya ji hadisin a bakuna malamai daban-daban ya ji shi misali a hannun wannan malamin ya kuma je shi a hannun mai wancan malamin shi wannan malamin yana da haddasa hanyarsa ya karba daga wancan malamin daga wancan malamin shi ma wannan ya karba daga wannan malamin da wancan malamin amma ƙarshe wancan da wancan sun haɗe a kan wani malami daga nan kuma sai suka miƙe da isnari ɗaya zuwa zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to idan shi wannan malam ya ce ƙala haddasa na haddasa na wani in ya je kan wancan sai ya iyo baya da baya sai ya sake koro wani isnadin sai mai sai ya hankada su gaba ɗaya ce har ila zuwa rasulullahi sallallahu alaihi wasallama akwai asalib da malaman hadisi ke amfani da su wajen da sanad daban-daban qala wa haddathana yahya ibnu yahya yahya ibnu yahya wa yahya ibnu yahya suna da yawa akwai yahya ibnu yahya tamimi akwai yahya ibnu yahya ibnu waslas al-laisi wanda shine rawiyatu kitab al-muwatta wanda ubaidullah ibn yahya ibn yahya ibn waslas al-laisi wallafzu la amma imam muslim idan yace qala haddathana yahya ibn yahya wa yake nufi yahya ibn yahya tamimi qala akhbarna abu muawiya kun ga sun hade ko qala an al-a'mashi qala an adi ibn thabit qala an zir zir ibn hubash ibn hubasha qala qala ali qala ali ali ibn abi talib radiyallahu ta'ala anhu Ali dan abi talib sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kun ga su marubutan da idan suka ambaci sunan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi sallama suna da uslubi guda biyu wasu idan suka ambaci sunan sahabban manzon Allah sai bayan su rubuta radiyallahu anhu wasu kuma ba sa rubutawa sai su rubuta sunan sahabi kawai sai su taraddin a cikin me a cikin zuciyarsu don dai kokarin takaitawa mutane rubutu kada su warhalar da mutane da yawa kamar misali imamu ahmad a cikin musnad shi gaba ɗaya ma har gurin ƙara rasulullahi sallallahu alaihi wa in ya je salatin a zuciya yake sunan sahabi ta rabdi a zuciya yake qala aliyun ali na abi talib radiyallahu anhu ko da yake wasu suna cewa wai aliyun karramallahu wajahu kaga wannan fa wallahi cin zarafi ne wa sayyidina ali dan ba girmama shi ba wa yana cewa da wai galibi ku sani cewa wannan yana daga cikin wato burbushin shi'a da ke cikin ahalus sunna akwai wasu abubuwa na burbushin shi'a da ke yawo a tsakanin ahalus sunna wanda ko ba suna cewa sun yan shi'a bane ba amma sun sani ko ba sani ba wannan asalin abin shi'anci ne su masu ce masa karramallahu wajahu dalilin su shine wai ali ibn abi talib cikin sahabban manzon Allah bai taba bautatawa gumaka ba dan ya tashi a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to in wannan ne aya akwai da yawa daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ai shi Aliyu an haife shi a jahiliya ne amma kuma ya tashi a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to akwai da yawa daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda gaba ɗaya ma a musulunci aka haife su akwai irin suna na Aisha as-siddiqatu binti siddiqi zawji rasulillahi sallallahu alaihi wasallama akwai ma waɗanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yawunsa shi ya fara isa makosar su irin su Ibrahim ibn Abi Musa al-Ash'ari irin su Abdullahi ibn Abi Talha irin su Abdullahi dan Abbas duka ya tabbata a hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine ya mustahaniki wannan ba komai ne ya sa 'yan shi'a ke yin haka ba face asalinsu da suke da shi cewa su wani abu na ahalus suna so sai sun saba musu hatta bai a cikin littafin almizan yake cewa wal aslu indahum uslubin sata abirin sawa wal aslu indana amma bari mu gyara mu ce wal aslu indahum mukhalafatul amma asali a gurinsu shine duk inda ahalus suka yi gabar su su yamma in hali suna suka yi dama su su yi mai hagun wannan shine asali a gurinsu har suke cewa da za ka je wani gari babu malamin shi'a kana so ka san fatawar shi'a akan wannan matsala je ka tambayi malamin sunna in ya baka fatawa sai ka yi kuyan abin da ya faɗa maka to suna so komai sai sun saba tunda ana cewa radiyallahu anhu banda kuma kalmar radiyallahu anhu ita ce abin da qur'ani ya ɗaure wa gindi ita ce abin da alkur'ani ya faɗa ba guri ɗaya ba ba guri biyu ba wasabiquna alawwaluna laqad radiyallahu anil mu'minina ga su a gurare daban-daban cikin alkur'ani saboda haka yan uwana ibnu kasir a cikin littafin sa albidaya wan nihaya da ya zo kan tarihin sayyidina ali da yake magana akan ce masa da ake yi karramallahu wajahu ya tsaya ya gyaran wato tafiya ya ce ya koyi mutane ku tsaya kan lafazin da alkur'ani ya tabbatar da shi kan abin da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama domin irin wannan gyare-gyaren su ne suke kaiwa mutane zuwa bidiya a ƙarshen lamarinsu قال علي والذي فلق الحبة وبرأ الناس mata. إنه لعهد النبي صلى الله عليه وسلم الأمي إلي والذي فلق الحبة نا الذي فلق الحبة يمي ko shuka shuka wanda ya fitar da shuka waye kina Allah subhanahu wa ta'ala wa bara malamai suka ce wasu ce ma'ananta al-insan wasu suka ce annasa ma ma'ananta ai annas wanda ya samar ai bara'a a wa da'a ya samar da dan adam ya halicci dan adam wa bara'an nasama yana rantsuwa da Allah subhanahu wa ta'ala ne innahu la ahdun nabiyil ummi sallallahu alaihi wa sallama lalle alkawari ne na annabin nan al'ummi wanda bai iya karatu ba bai iya rubutu ba annabi sallallahu alaihi wasallama ummi ne ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama gare shi ummiyancinsa daraja ne ga wani wanda ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba na ƙasa ne tunda kun san labaran da ke cikin alkur'ani akwai irin makamantansa a cikin bible akwai makamantansa a cikin attaura sai dai nasu a jirkice yake saboda duka suna fitowa daga me daga guri ɗaya ne daga gurin Allah subhanahu wata'ala to sai Allah ya kaddara manzon Allah sallallahu alaihi bai taba zuwa wani gari ba ko da ce wani zai ce to fa akwai rigima ina labarin zuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zuwa Sham ina maganan wucewarsa da yayi da Buhayar rahim. ina maganar kasuwanci da dukiyar Khadija wannan kira nake gare ka kaje ka duba isnadin kisso me isnadin waɗannan kissoshin ka gano sun inganta ko ba su inganta ba innahu la ahadun nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam al ummi alƙawarin annabi ne al ummi wanda bai iya karatu ba ko sai Allah subhanahu wataala ya kaddara manzon Allah bai taba gamuwa da wani malamin Kirista ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai taɓa koyon wani abu na kiristanci ko labaran annabawa da suka gabace shi ba amma sai gashi sallallahu alaihi wasallama daga baya yana ba da labaran abin wato irin labaran da annabawa ke bayarwa balma na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fi zuwa inditas yanzu inda za ka ɗauki tarihin kisa haihuwar annabi isa da wanda ke cikin bible da wanda ke cikin alkur'ani tun daga suratu ali imrana zuwa suratu maryam za a gani alkur'ani ya fi ban kaye ya fi ban sha'awa ya fi zamtowa abin mamaki saboda abin da bible da kansa ya zo da shi to manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wato Allah ya yi masa haka ne dan ya zamto an rufe bakin mutane gudun kada wani ya zo ya ce ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana dan ciccirowa ne kawai ya hada ya ce shi ma annabi ne sai Allah ke cewa wa ma kunta tatlu min qablihi min kitabin wala takhutuhu bi yaminika idan lartabal mubtilun إنه لعهد النبي صلى الله عليه وسلم الأمي إلي ألا يحبني إلا مؤمن nan dama ita ce gabar ƙarshe a cikin wannan taken babi da waye imamun nawawi imamu imamun nawawi dan imam muslim shi bai yi babuka kamar yadda imamul bukhari yayi ba imamul bukhari duk inda ka ce babu fi kaza to shine ya faɗa shi yasa ma malamai suke cewa fiqhul bukhari fi tarajumihi idan kana so ka gane ra'ayin bukhari ko ka gane zakakurancin bukhari ko cewa ba dakon hadisi kawai yayi ba ya gane hatta abin da hadisin ya ya ƙunsa to ka lura da yadda imamul bukhari yake kullame babuka to amma shi imam muslim shi da ya zo kawai yakan haɗa hadisai ne waɗanda suke masu kama guda a na babi guda a guri guda na babi guda a me a guri guda shi yasa in ka ɗauki littafin minhaj sharhin sayin muslim na imamun nawawi kana karantawa sai ga imamun nawawi bayan ya yi babi kamar yanzu misali babu dalila ala anna hubbil ansar to idan ya zo sharhin hadisan ba abu mamaki bane ba sai ya haɗo hadda hadisan me hadisan gaba ko sai ya hada ya musu ya musu sharri ya musu sharri ya musu sharhi nake so ce ya musu mawa ya musu sharhi lokaci guda don me don haka suke a gurin muslim shine yayi waɗannan babuka kamar da ku gani to amma duk da haka imam muslim duk da cewa bai sa babuka ba amma fa lalle yayi wani abu mai bankai don imam muslim in ya zo gaba to in dai hadisi na da alaƙa da gaba to nan ne za ka gan shi amma bukhari ba haka bane ba yanzu bukhari ba abin mamaki bane ba wani hadisin da ke da alaka da sallah ba za a gan shi gaba ɗaya a kitabu salati ba sai da can ka neme shi a kitabul magazi yanzu ya uwana hadisin malik ibn huwairis da ya zo da sunnar manzon allah sallallahu alaihi wasallam ta jilsatul istira me yasa ba a san mutane ba san labarin wannan sunna ba sai daga Malik ibn al huwaylis saboda Imam Bukhari ita ya kawo a babin me a babin sallah da yake magana akan wannan sunna amma in ba haka ba Imam Bukhari ya rawaici jilsatul istiraha daga wasu malamai daga wasu sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda ba Malik ibn al huwaylis ba har sahabbai biyar duka kuma a cikin Sahih Bukhari amma ina Imam Bukhari ambace su wani a kitabul hajji wani a kitabul magazi saboda imam bukhari ba ɗalinsa ba irin mai muslim tahon muslim bane ba shi yasa ma wannan ban kaye da ban zubi da imam muslim yayi shi yasa ma wasu ke ganin cewa ai mutum ya riki littafin muslim ya zamto ya littafin da zai ringa ciro hukunce hukuncen shari'a sa in yana maganan inganci ya hu masa sama da littafin mai bukhari wa man yufaddil musliman fa inna ma tartibahu wa sun'ahu qad ahkama inji imam suyuti ayatul uh, radiyallahu ta'ala anhu ko uh, Allah yuhibbani illa mu'minun cewa Allah yuhibbani illa mu'minun kada Allah Allah yuhibbani illa mu'minun cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bani alkawari ya bani wata alama cewa ga wani alkawari na maka za ka ga duk wani wanda yake son ka shi ne mumini wanda yake ƙaunarka za ka same shi mumini ne wani zai ce to shi kenan ta faɗi ƙasa mai gasashiya dama mu ne masu son ali ku kuma masu son abubakar saboda haka daga shi daga littafinku cewa mu ne mumini ko kuma ta hanyar ɗan waken zagaye ana nufin cewa ku ne marasa imani to tambaya amma wace irin soyayya ake nufi ai ana nufin soyayyar da Allah subhanahu wa ta'ala da manzansa suka aminta da su a matsayin mai soyayya yanzu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama in kaya bashi shi da cewa bai san gaibu ba sai ka samu lada ko in ka yaba manzon Allah wa inna min judika duniya wa min wa barrataha wa min ulumika ilman lauhi wal qalami kabaran da mai 20 ne ke faɗa shin wannan yana da lada ba shi da lada ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya san abin da ke a lauhil mahfuz ya san gaibu sallallahu alaihi wasallam bai da lada ba zai zamto cewa kai wa kai wa manzon Allah ko wani sahabi soyayya soyayya da zaka samu lada akanta dole sai soyayya ta zamto me irin wacce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya amince da ita wacce babu wuce gona da iri a cikinta tun da dai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi ma ya hana cewa kada a ringa wuce gona da iri wajen yi masoyayya لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم إنما أنا عبد الله ورسوله kada ku ringa wuce gona da iri da ni a wajen soyayya kamar da nasara suka wuce gona da iri wajen soyayya da kauna wa isa dan maryamu har suka ce shi dan allah ne innama ana abdullahi wa rasulu ni bawan allah ne kuma manzon allah ne saboda haka waɗanda suke son sayyidina ali ibn abi talib amma ba da irin soyayyar da Allah ya so ba ba da irin soyayya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce a yi ba waɗannan ba soyayya suke masa ba hausa hauka kawai suke masa ko da sun yi aikin saboda sun yi bid'a ba a karɓa ba an maida musu kayansu man ahdasa fi amrina man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun yanzu kamar masu yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kauna ta hanyar kiɗa sai suna cewa ya muhammadu ka kula da ni a cikin masoya ka sa da ni can kaga a nan gudun tun daga waƙen waƙar tun daga amshin waƙar sun saba wa karantarwar alƙur'ani karantarwar manzon Allah sallallahu da ma tsarin alƙur'ani alƙur'ani baya taɓa kiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce masa ya da gayan sunansa shi yasa imamu qabi iya a cikin littafinsa ashifa bi ta'arifi huquqil mustafa yake cewa yana daga cikin girmamawa da Allah subhanahu wa ta'ala yayi wa manzon Allah Allah baya kiran manzon Allah da ya kamar yadda ya kira wasu annabawa da ya ya adamu ya dawuda wa nadainahu ayya ibrahim ya kaza ya kaza sai dai ka ji an kira manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ya amma da laƙabinsa na annabta ya ayyuhar rasulu ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu laka tabtaghi marbata azwajik amma suka ce ya muhammadu sai mu ce Allah ya ce la taj'alu du'a rasulika du'ai ba'dukum min ba kada ku dinga kira manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da gayan sunansa kamar yadda sashin ku suke kiran sashi in ce kai dan ladi ba a kiran manzon Allah sallallahu alaihi kamar yadda tabbata a cikin sunna dawo dawuda wata rana manzon Allah ya bar masallacin sa ya nufi makabartar baqiul gharqad wani sai ce ya abul qasim ya abul qasim sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya juya ya waiga dan suna linzami ne sai ya ce masa laisa iyyaka urid ba kai nake nufi ba sai manzo Allah ce to daga yau kada wani ya kira ni da me da gayan sunana ko ya kira ni ya sanya alkunya ya sa sunana ya kuma sa alkunyata sallallahu alaihi wa sallama wala yubghibuni illa munafiqun ba wanda zai ƙini yayi gaba da ni sai munafiki ahlus sunna muna gaba da sayyidina ali ko da wasa muna kaunarsa kauna ta hakika mu tambayi shekul islam ibn taimiyya da ya rubuta baitukansa yan kaɗan ya bayyana aƙidar ahalus sunna a takaice me ce ya sa'ili an mazhabi wa aqidati ruziqal huda man lil hidayati yas'alu isma kalama muhaqqiqin fi qawlihi la yansani anhu wa la yatabaddalu hubbu sahabati kullihim hubbu sahabati كلهم لي مذهب ومودة القربى بها أتوصل ولكلهم قدر على وفضائل لكنما الصديق منهم أفضل حب الصحابة أكيد أهل السنة شيني سن صحابا من زن الله صلى الله عليه وسلم قبادة لي مذهب إتتي أكيدة ومودة القربى biha atawassalu da ƙaunar iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama nake kama kafa a gurin Allah subhanahu wa ta'ala tunda kun san ya halatta a kama kafa da kyakkyawan aiki in za a nemi wani abu a gurin Allah subhanahu wa ta'ala da ka sunna ba a rawaito ba tarihi bai rawaito ba cewa suna kyamata sayyidina ali ku sani cewa akwai ruwayoyi da za ka iya cin karo da su a cikin littattafan tarihi waɗanda za su gwada maka kamar ahalus sunna suna ƙi suna gaba da na ali ya kamata mu samu wayewa cewa ba komai ne don an rubuta shi a tarihi sai ya zamto mai gaskiya ba imamu tabari a muƙaddimar littafinsa ta tarihul umami wal muluk littafin da ake gani shine mafi girman littafi wanda yake daɗaɗe a wajen tattaro tarihin musulunci da tarihin al'ummar ma da ta zo gabanin al'ummar annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama a muƙaddimar littafin yake cewa ya kai mai karatu ka sani duk abin da ka ji a cikin wannan littafi ko ka karanta ni ma na ɗauko shi ne na rawaito shi ne kamar yanda na ji shi kamar yanda na ji shi saboda haka in cikinsa akwai abin zargi zargin yana kan waɗanda suka kawo labarin ne kuma a cikin littafin nan akwai waɗanda suke mutanen banza yanzu bari faɗa muku akwai wani marwacin hadisi marwacin tarihi ya fura wata littafan tarihi a matsala abubuwan tarihi ana kiransa lot ibn yahya abu mihnaf wanda malaman hadisi gaba daya sun yi tarayya akan cewa wannan mutumi rukunun min arkanil kazbi rukuni ne daga cikin mai rukunan karya ita kanta karya ba ta cika sai an me sai an kirawo shi idan karya ta gan shi tsoro take yi idan karya ta gan shi gudu take yi saboda yana tana gudun ya mata karya shi to a cikin littafin eh, tabari kawai abin da aka samu shine shi wannan mutumi duk abin da ya rawaito na hadisan manzon Allah duk abin da ya rawaito na musulunci bai rawaito ko hadisi ɗaya daga hadisan manzon Allah ba shi marawacin hadisi marawaci ne amma bai taɓa rawaito ko ɗaya na labarin halal ko haramun ba shi kawai duk abin da ya rawaito ya rawaito ne daga rikicin abin da ya faru zamanin sayyidina Usman ibn Affan daga zamanin Usman a'a tun daga zamanin wato tun daga kisar Banu Saqifa bayan rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi da taruwan da sahabbai suka yi a rumfar hira ta Banu Saqif ko suka tattauna karshe aka zaɓi sayyidina Abubakar a matsayin mai jagoran musulmai kawai ruwayas tana farawa duk inda ka samu ruwayarsa to dai kowannen labarin ko labarin da ke tsakankanin nan gurin har zuwa khalifancin muawiya dan abu sufyan amma ba shi da labarin baya ba shi da labarin gaba yana kuma da ruwaya daban-daban daban-daban har guda 560 dukan kuma dukansu kuma malaman tarihi sun kwasa sun jibga sun tuttura a cikin littafansu shi yasa babu gurin da labaran ƙarya suka yi kwanta suka yi likimo za su saci imanin marasa karatu kamar littafan tarihi shi yasa imamul iraki a cikin baiti dubu da yayi ya wake tarihin manzon Allah sallallahu salama a muqaddimar sai yake cewa wal ya'lamu talibu anna siyara tajma'u ma sahha ma qad nukira ɗalibi ya sani cewa tarihi fa abinda da ke rubuce hanjin jimina ne akwai na ci akwai na zubarwa akwai na ci akwai akwai na zubarwa imam al yake cewa la taqbalanna min at-tawarikh kullama jama'a ar-ruwatu wa khatta kullu banani فاقبل حديث المصطفى عن أهله سيما ذوي الأحلام والأسنان كابن المسيب والعلاء ومالك والليس والزهري والسفيان kada duk abin da ka samu na tarihi ka ce gaskiya ne in za ka karɓi tarihi ka karɓa daga irin su sufiyan ibn Uyayna Abu Muhammad al-Hilali ko Sufyan ibn Sa'id al-Thawri ko sa'id ibn musayyib ko imamu zuhri ko dai malaman hadisi ma'ana ana so a ce maka idan zaka karanta tarihi ka karanto daga littafan hadisi saboda littafan da suke aljawami kamar littafin bukhari kamar littafin tirmidhi kamar littafin muslim waɗanda suna haɗa da hadisan komai sun akwai kitabu siyari wal magazi a ciki saboda haka yan uwana mu yi hankali kwarai da gaske irin waɗannan riba riban labaran da suke zuwa za ga kamar suna kyama wa sahabban kamar akwai rikici akwai zaman doya da manja aka yi galibin su karya ne galibin su galibin su karya ne akwai kuma wasu littafai waɗanda gaba ɗaya ma an wallafa su an dangana su zuwa ga wasu malamai kuma karya ne malam ba su rubuta ba har a wannan zamani ma har a nan ƙasar ma an jingina wani malami wani littafi ba wanda ya rubuta shi a nan kasar akwai littafin da aka wallafa ba a san ya rubuta shi ba ku ɗaliban hadisi ne majuhuni na ranku da hadisinsa majhulul la'ayini da majhulul hali duka hadis duka mai isnadin duka isnadin da a cikin sa akwai majhulul la'ayin isnadi ne da'ifun jiddan an akwai majhulul hali kuma hadisi ne da'ifi ko isnadi ne da'ifi akalla shai to amma yanzu kaman kawai. wa rubuta talibuwa shi yasa akwai kare-kare shi yasa akwai bashin daban-daban wani ma za ga cikin bashin nan har akwai salatul fati wani akwai ko kowa kawai gada masa bugun da dukkan gada masa ka shigar wani har akwai su ga labarai ba iyaka a ciki harshe usman dan fodiyo littafin wasiqatu ahli zaman malamai suna cewa karya ne ba shi rubuta ba wanda masu bin addinin shi'a a wannan kasar suke cewa shi usman dan fodiyo ya yi wasiya da zuwan wani mai suna ibrahimu a ƙarshen zamani wanda zai zo ya jaddada addini a najeriya wanda shi yasa suka naɗa wa makarantun suna fodiya malamai masu al-muhakkakin sun ce ƙarya ne bai rubuta ba littafin walan ma balagtu shehu usman dan fode bai me bai rubuta ba kusan wallan ma balatu labarin ne wai shehu usman dan fode na cewa lokacin da ya kai shekara ashirin da ya balaga sai Allah ya daga shi ya kai shi har kusan al'arshi ya gana da shi hmm? idan ka kara gaba littafin da shahara tsakanin mutane littafin imamu za'a da ake jingina shi zuwa ga imamu zahabi littafin alkabayar da ake karanta a zaure ba yanda za a yi a ce imamu zahabi ya rubuta wannan littafin ba ta taɓa yiwa ba imam zahabi marubuci littafin marubuci littafin tahzibu tahzib banda tahzibu tahzib akwai mai tahzibu tahzib marubuci littafin diwanu du'afa marubuci littafin al-kashif marubuci littafin tarihu al-islam marubuci littafin siyaru a alamin nubala gwarzon hadisi a ce ya rubuta wani littafin da cikinsa gaba da cike yake da hadisan karya ba zai yi ba kuma ya ce wai hadisan da ya rubuta mutane saboda me sulazana su guji waɗannan laifuka manya-manya to ka razana mutane da hadisin ƙarya mai amfanin sa ka da su kawai bayan da za a yi imam zahabi na da kitabul kaba'ir amma ba shi ne wannan da ake karantawa a najeriya ba akwai mashura hassan salwan ɗalibin albani ya yi taƙiƙe littafin an samu asalin littafin in gan shi za ka ce lalle wannan shi littafin zahabi akwai littafan da 'yan shiya da yawa suke kawo dalilai da su irin su littafin a siyasa wal imama da ake cewa ibn kutaiba ibn kutaiba abu baba ibn kutaiba ibn kutaiba muhammad ibn muslim ad-dinawari cewa shi ya rubuta kada ga littafin gaba daya abin da ke cikin sa karya ne akwai kuma littafan da asalin su ne ɗan shi'a ne ma amma yanzu mu a ƙasar hausa mun ɗauka littafin ahal-suna ne yanzu idan ka je manya manyan malamai mu na gida inda zaka tambaye su fito mun da ka sai ka samu hadda littafin nurul absar yana daga cikin tsoffin littafi a kasar hausa nurul absar na imam al-khawarizmi ashabalanji al-khawarizmi ashabalanji al-khawarizmi gagarumin dan shi'a ne littafin da yanzu za ga dalibai ɗalibai ana siya matsayin littafin mai littafin tarihi littafin tarihul eh, abuna al-mas'udi mas'udi dan shi'a ne ga sunan ne da yawa saboda haka wato na na da ya kawo wannan zance shine cewa Uh, in ka ga wasu zantuka da za ga kamar ahalus sunna kamar malaman sunna kamar sahabbai wato akwai ɗan rigima tsakaninsu to ka bi diddigin zancen sau da yawa ba su inganta ba in kuma an samu ya inganta to akwai wajihin da malamai suke ba shi mai kyau kun fahimce ni Allah shi mai mu wala yubghibuni yubghibuni illa munafiqun na'am anan gurin zamu iya maida masu da wato makaminsu cewa hakikanin makiya sayyidina ali su ne waɗanda suke cewa yau suke kwarmatan cewa su ne masu don me don idan ka ga wasu abubuwan da suka rawaito a kan fallon na ali ba abin da ka ce sai dai wannan wato Allah ya raba tsakaninsa da sayyidina ali ali na ali yi gabar yayi yamma ka gama sauƙaƙa masa harshe irin abin da za ka iya faɗa kenan in ka kausa sama sai ka masa tsinuwa ko tunda mai hali irin wannan ya halatta mi a tsine masa kamar yadda almajlis ya rubuta ya rawaito a cikin littafin biharul anwar yana magana a kan falalan ali sai ya ce ai yana magana cewa manzon Allah fa ƙaunar da ke tsakaninsa da sayyidina ali ta wuce ƙaunar da ke tsakaninsa da matansa sai ya kawo ruwaya cewa wai wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cikin daki suna kwance shi na Aisha a cikin bargo guda sai sayyidina Ali yayi sallama sai ya ce shigo man ya shigo sai ya ce shigo cikin mayafin ya shigo sai ya kwantar da shi tsakaninsa da nana Aisha yaya Salman Rashid ma da ya rubuta littafin Satanic Basis ayoyi shedan ya zagi annabi ya zagi sahabban manzon Allah ya faɗi irin haka Allah ya kiyashe babu bayanu nuqsanil imani bi naqsi ta'ati wa bayanu itlaqi lafdil kufri ala ghairi kufri billahi ka kufrin ni'mati wal huquqi babi da zai yi bayanin cewa nuqsanil imani bi nuqsanit ta'ati tunda littafi ne da ke magana akan harkokin imani masail da ke da alaka da imani tunda kun san bayan da yan bidi'a suka zame kamar masailul iman da kun ga masailul iman su ne suka samar da khawarijawa masailul iman su suka samar da abuna mai abinan alqadariya su suka samar da almurji'a galibi masailul iman su anan ne da yawa daga cikin kafafan yan bidi'a suka me suka suka me suka zame da wahala za ka ji an dan bidi'a ya zama dan bidi'a ne saboda masailus sala ko masalul ibadat ko akhlaq shi ta za ga uh, imam muslim sai ya buɗe littafinsa da hadisu jibril wanda ake cewa shine littafin abin hadisin da ake ganin ya tattar duka masailul iman guri guda hadisin idza tala alaina rajulun shadidu bayad siyab kaman da na kusani hadisin yahya ibn amr a uh, babu bayanu nuksanin imani babu da zai bayanin cewa tawayar imani na samuwa ne bi ta'ati sakamakon tawayar yi wa Allah subhanahu wata'ala biyayya a duk lokacin da kake yi wa Allah subhanahu wata'ala biyayya haka imaninka zai hauhawa a duk lokacin kuma da ya zamto cewa kana sakaci da hukunce-hukunce da dokokin Allah subhanahu wata'ala hakan nan kuma za ka samu tasgaro da tawaya a cikin imaninka wa bayanu itlaqu lafdil kufri ala ghairil kufri billahi da kuma cewa ana iya amfani da lafazin kafirci amma kuma ba ana nufin kafircin da ke cire mutum daga musulunci zuwa kafirci ba domin kalman alkufuru ambiguti ne irin kalmomin da ake kiransu ambiguti ga su rubutunsu ɗaya wasu ɗaya amma ma'anoninsu daban ka kufurin ni'ima kamar mutum ya kafircewa ni'ima domin kufuru a larabci tana zuwa da ma'anar butulci fa kafarat bi an umilla fa azaqaha Allahu libasal ju'i wal khawfi bima kanu yasna'un ko wala in shakartum la azidannakum wala in kafartum inna azabi la shadid wal huquqi da kuma mai wato haƙoƙi kamar da zamu ji cikin hadisin da Imam Muslim zai kawo mana قال حدثنا محمد بن رمح بن المهاجر المصري قال أخبرنا الليث عن ابن الهاد عن عبد الله بن ديرار عن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال يا معشر النساء تصدقنا وأكثرنا الاستغفار فإني رأيتكن أكثر أهل النار فقالت امرأة منهن جزلة وما لنا يا رسول الله أكثر أهل النار قال تكثرن اللعنة وتكفرن العشيرة وما رأيت من ناقصات أقل ودين أغلب لذي لب منكن فقالت يا رسول الله وما نقصان العقل والدين قال أما نقصان العقل فشهادة امرأتين تعدل شهادة, شهادة رجل فهذا نقصان العقل وتمكث الليالي ما تصلي وتفطر في رمضان فهذا نقصان الدين وحدثنيه أبو الطاهر قال أخبرنا ابن وهب قال عن بكر بن مضر قال عن ابن الهاد بهذا الإسناد مثله إمام مسلم ya karba daga malaminsa Muhammad ibn Rumh ko da ce wannan hadisin shi ma yana daga cikin abin da imam bukhari bai cire shi ba dan an ce imam bukhari bai cire hadisi ba shin wannan alama ce ta wato rashin matsayin hadisi dan imam bukhari bai cire hadisi ba ko muslim bai cire hadisi ba alama ce ta cewa hadisin akwai ayar tambaya a kansa domin in ba ba akwai wani dan bidiya da ya taba zuwa nan garin ya yi takwar mato da cece kuce akan wani hadisi da imamu muslim ya rawaito saboda isnadinsa hamadu bin salama an sabit ibn aslam al-bunani an anas ibn malik radiyallahu ta'ala anhu a cikin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi ya ce abu wa abu kafin nar sai yayi takwar mato akan cewa wai aishi shi hamadu bin salama imamul bukhari bai cire hadisinsa ko sau ɗaya ba na'am ya ambace shi a wani guri amma makrunun bi ghairihi saboda haka wannan yana gwada cewa imamul bukhari yana da aya tambaya akan me akan wannan mutumin alhamdulillah wanda ya dubu tarihin wannan mutumi hamad ibn salama a cikin tahzibu tahzib zai ga yadda malamai suke cewa duk mutumin da ka ga ya son hamadu to ka sani cewa bidi'a ce ta masa yawa dan mutumi ne wanda baya sakai baya sassauci ga yan bidiya. ɗaya kenan na biyu imam bukhari ya ce hadisin shafi babu hadisin shafi ko da cikin bukhari babu babu isnadi da cewa hadisin bukhari a isnadin shafi yana cewa shine asahul asanid ko ma rawahu ahmadu an shafi'i an malikin an nafi'in an ibn umar ko an malikin an nafi'in an ibn umar yanzu imam muslim a cikin littafinsa baki daya babu hadisin bukhari ko da yace akwai hadisi guda daya da imam muslim ce kala haddasa na muhammad aka yi ta kaiwa da komowa cewa wai wannan wani muhammad yake nufi domin yana da malamansa guda biyu duka ya kaurace ma hadisansu akwai muhammad ibn yahya zuhri akwai muhammad ibn isma'il al-bukhari wanne ne ko kuma muhammad ibn wani ne daban amma dai malamai suka ce babu hadisin bukhari a cikin me a cikin a cikin muslim duk da yake cewa kamar ne imam al-tadarqutni yake cewa laula al-bukhari ma jaa muslimun wala rah ba dan bukhari ba da ɗuriyar muslim ma ilimin hadisi ba za a ji ba wanda shi imam muslim in zai kira imam bukhari baya kiransa da gayan sunansa sai ya ce ya shekha shiyuhi ya ustaz al-asatiri a wata ruwaya ya ustaz al-asatidati ya tabiba ilalil hadisi amma sai ya kaura cewa mai hadisansa wannan kuma wani zance ne da malamai suke tattauna shi a ilimin mai mustalawar hadisi wanda ko me yasa wa na ke kaura cewa hadisin gwarzowa ne galibi ba kyama bane ba galibi ba hasada bane ba galibi ba tuhuma bace ba wata a wasu abubuwa ne da mai san amsa ya koma zuwa ga tafin musala muhammad ibn ruhm ibn muhajir al-misri qala akhbarana lays lays lays ibn sa'd an ibn al-had ibn al-had shine yazid ibn abdullah ibn usama ibn al-had ya shahara da wannan suna a tsakanin malaman hadisi ina nufi kakansa saboda shi yazid ibn abdullahi ibn usama eh, ibn al ana masa wannan take ne da cewa al-had a shine me a hanya hanya ana cewa mutum ne wanda yake wato karimi yakan hura wuta akan hanya saboda matafiya su ringa sanin direction dan sanin cewa akwai mai akwai gidaje kusa ko akwai mai bukata to saboda shahara da ya yi da wannan aiki saboda haka sai ake danganta shi zuwa game ga wannan aikin nasa kamar da yake muma a yanzu ka jan cewa na makeri wa na kaza duk da cewa yana da sunansa da aka yanda masa ko za a rada maka su za ka rada wa kanka suna ko babanka ya rada maka suna amma mutane su canja wannan sunan zuwa ga abu zuwa ga abun da suka ga dama kuma ya shahara sama da sunan da aka mai aka rada maka yanzu kaga bukhari ya rada wa littafin suna aljami'u sahihul musnad min ahadith rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamihi mutane suka ce a'a mun ki sunansa me sahihul bukhari inda zaka zo ka ce rawahul bukhari fi jami'u sahihul musnad sai wani ce wani kuma littafi ne haka ko ba haka ba kamar kai ne kan dawa danka isma'ilu amma a ce masa barau kuma barau din yabe shi amma ce da isma'il din so ibn al-had sunansa yazid ibn abdullah ibn usama an abdullahi ibn dinar abdullahi ibn dinar mashhur abdullahi ibn an abdullahi ibn umar abdullahi ibn umar ibn khattab al-adawi an rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama annahu qala ya ma'ashara nisa ya ma'ashara nisa al-ma'ashara a larabci gungu gungun kowaɗanne mutane ana kiransu ma'ashar akan ce ya ma'asharar rijal ya ma'asharar nisa ya ma'asharar insi ya ma'asharar jinni duk akwai su ko a nasashin shari'a ya ma'asharan nisa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya ku taron mata wannan hadisin akwai sababu wurudihi sababu wurudil hadith sababu wurudil hadith wanda wannan wani ilimi ne wanda ɗaliban hadisi yana da kyau su ƙara shiga cikinsa saboda zai taimaka maka wajen wato fahimtar hadisi kuma zai ƙara sa ka ƙara samun fawa'id a jikin kowane hadisi shine ka san me ya jawo har manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗi wannan hadisi kamar da ilimin ulumul qur'an ana da sab asbabun nuzul a hadisi mana da asbabu rudul hadis sababu rudul hadis shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ranar idi bayan yayi hudubawa maza bilal ya raka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zuwa bangaren mata manzon Allah ya musu hudubar su ta musamman a cikin waɗannan hudubobi ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ke cewa ya ma'asharan nisa tasaddaqna ku yawaita sadaka wa akthirna al-istighfara ku yawaita me al-istighfar tasaddaqna wa akthirna al-istighfar a abubuwa guda biyu sadaka da istighfari ga mata suna da amfani suna jawo haihuwa suna jawo haihuwa da nassin qur'ani da nassin hadisi a cikin musnadu abi hanifa wani mutum ya zo ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi cewa ya rasulullah shi kan dai bayan da iya gashi hare ya ya jima yana fama da me da son Allah ya bashi yaya amma har yanzu Allah bai bashi ga shari'a tsufa sai maza Allah ta masa wa aina anta min kathratil istighfari wa sadaqa ina kai ina yawan sadaka kaje kai ta sadaka kana mi kana istighfari yayi ta sadaka har sai daga baya ya ai Allah ya azurta shi da yaya maza tara rus a jere duk da cewa gashi ya mi yayi har mulla ali al-qari a cikin sharhin sa da yayi wa <clears throat> a ya bana eh, istighfar littafin bagawi dinnan da yake yake cewa wace wannan abun da ke cikin musna wannan littafin akwai ishara kansa abun da hadisin nan ya karantar akwai ishara kan haka cikin qur'ani Allah subhanahu wa ta'ala da yake ba da labarin annabi nuhu alaihi salatu wassalam yana gaya ma mutanensa wa qul tastaghfiru rabbakum innahu kana gaffara yursilis samaa alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara anan gurin sai istighfari alquran na cewa yana dawama yursilu samaa alaikum midrara ruwan sama zai sauko ko za a samu arziki za'a a yaya za'a a dukiya sau ka san mace kuwa ba su da labari a duniya nan da ya wuce harkar biki da harkar kawa da harkar mai da harkar haihuwa da ciki da goyo ko ba ka ba saboda haka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce musu tasaddaqna wa akthirna dalili na biyu fa inna fa inni domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in ya faɗi zance zaka yi zaka yi wani lokaci ka zama maqrurun bi illatihi wani lokaci kuma za a iya hararo illan ne saboda wasu nasoshi in aka ce illa ma'ana hikima a nan gudun ba ana nufin illa matsala ba ana nufin me hikima hikimar da ya sa manzon Allah ya zance a nan gudun kaga manzon Allah afsaha bi illati alkalam kala fa inni ra'aytu kunna akthara ahalin na don na gan ku ne mafiya a wuta manzo Allah ya kai ziyarar aiki zuwa wuta yana daga cikin wato ya kai ziyarar aiki zuwa ga wuta yana daga cikin falalar da Allah ya masa wanda ba a taɓa samun wani annabi Allah ya masa ba zuwan sa mi'raji sallallahu ya tabbata ya je wuta ya je ya je aljanna ya ce don ya je a wuta fa qalat sai wata mata daga cikinsu jazalatun jazlatun aka ce imra'atun jazla ai imra'atun aqila wata mace mai mai kaifin hankali irin mutane masu datta kudin nan irin masu nutsuwa da sanin ya kamata kamar yadda ya zo a cikin littattafan da ke bayyana sunayen mutanen da aka ɓoye su a cikin wasu hadisai littafin wa littafin ibn bashkawal shi ne ya fice a wannan fagen ne littafin da in ka ja a cikin hadisan ce maka a rajulun ko ja a timuratun ko inna fulanan ko fulanatun ko imratun min bani qais aw min bani kaza kana so ka san sunanta ko wace ce ko ma zuwa littafin ibnu bashkawal littafi ne da ya tara na a hadis waɗanda aka ɓaɓɓoye su a cikin mai hadisi ya zo cewa sunanta fatimatu bintu qaisin waccan mata da take da kisoshi da yawa jazlatun amma in magana ce aka ce kalamun jazlun ko kalamun jazl ana nufin magana mai tauri irin alkalimatul jazala alkalimatul lati hajara almutahaddithun sai ta ce wa malana ya rasulullah a wasu ruwayoyi har sai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kammala musu hudu ba kun san a lokacin sun bi shawarar manzon Allah sun yi tayin sadaka bilal wato sai da ya kai wato riga sai mai ya naɗe yana yawo ana jajjefa mai munduwar zinare da azurfa da kayan ado da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zai fita sai wannan mata ta sake tsayar da manzon Allah ta ce ya rasulullahi wa malana ya rasulullah me muka yi muka fi yawa a wuta kala sai manzon Allah ce tukthirna la'ana kuna yawaita me la'ana me la'ana a'a a'a wannan dai duka kalimat ne kalmomi karku da ma irin fasarar hadisan hausa ka sa hausa ne wasu hadisan har gobe ana karanta kuma wallahi ba daidai wace wasu ba ko yanzu misali hadisi na daya ko zai ce wa man qarat hijratuhu ila Allah wa rasuluhu ko wanda ya hijira dan Allah da manzon sa ko fa hijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu li dunya wanda ya hijira dan duniya yusibuha zai same ta ƙarya ne wallahi <laughs> to tambaye ku na tabbata a cikin kunnan ba za a rasa wanda ya baro garin su ya zo ciran nan ba kuma har yanzu talaka ne so da ka dan kai hijira dan duniya ba dole ka samu duniyar ba ko za Allah ya faɗa ka ba kowa gaure shi yasa sanin ilimin nahawki da amfani ai da ka san cewa a nan gurin akwai abin da aka ɓoye ai ko za ga man kare hijratuhu li duniyar sakci yusibaha ai jawabi ne na me na na duniya saboda ka ai wa man kare hijratu li an yusiba duniya wanda ya hijira dan ya samu duniya aw imra'atan yankihu hako ko ko ya hijira dan ya auri mata ko wata mata sai aka ce to shikenan fa hijratu ila me shine jawabu shatun ba wai yusibaha ko yankiwa shine mai jawabu shartin ba qala tukthirna la'ana al'an a larabci shine a tard min rahmatillah ko al-ib'ad min rahmatillah ko daga zaran kwashe wa mutum albarka kwashe masa albarka kai dai mutum ne marar albarka kai dai mutum ne dan banza kai dai mutum ne sha sha sha ko irin waɗannan su eh, kalmomin na raba mutum wato fitar da mutum cikin mutanen kirki da raba shi da mutanen arziki shi ake cewa inuwa ba dole sai an ce Allah ya tsine maka ba Allah ya kwashe ka san mu a Bahaushe sai ka kira tsinon da ce maka kai tsinuwa kwashe raba mutum da garhamar Allah ka ba a yi wa Allah subhanahu wataala irin wannan gangancin haramun ne ka raba mutum da garhamar Allah wa takfurna al-ashira kuna me kuna butulcewa abokanan zamanku wanda akwai a wata ruwayoyi da ba cikin muslim ba wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa mace ce wacce da zaka dauki tsawon lokaci kana me kana kyautata mata rana ɗaya in baka kyautata ba za ta ce wallahi baka me ka taba min ma me ka mun me ka tsare mun me ka mun me ka taba mun tambaya nan gurin shin asalin wannan ga mata laifi ne shin in mata sun yi irin wannan abun Allah zai kama su da laifi domin ɗabi'a ce da Allah halicce su da ita shin mace in ta yi kishi Allah zai kama ta da laifi shin kishi ma laifi ne a yi tambaya sai ku to ya danganta me ake cewa kishi haka ne kishin da zai kai ta zuwa ga malam gobe da nisa ko malam mai gani ranji ko mai yasin wannan mai bokai abinan ba kishi ba ne ba hauka ne almuhim waɗannan gaɓoɓin akwai jawabai da ƙarin bayanai da bai kamata gaskiya ayyuka karatun a sharuwar tsuntsaye ba na tabbata zan barwa mai gida na malam shu'aibu in ya zo ya mai ya faɗa muku bayani ya kuma ƙara muku haske akan manufofin shari'a da kuma hadisan da suke da alaka da waɗannan hadisan ina gani sai ku mu haƙuri a haka kamar na faɗa ma la yudraku kulluhu la yudraku me julluhu da yan buga mun waya cewa an zo rike masa karatunsa bayan da na iya ya cancanta hakan ya fi karfin hakan ma kuma <clears throat> alkawari ne muka yi kuma almuslimuna ala shurutihim saboda haka ku ne da zan ba wa haƙuri kasantuwar kun zo kun ji karatun a haka wa akhir da awana alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu alaihi wa salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh <coughs> wato ni a tsarin karatu gaskiya ba abin da nake tsoro kamar tambaya saboda <coughs> hatsarinta da kuma wato karancin ilimi na gaskiya da na sani yasa ni a gurin karatu na bana amsa tambayoyi wanda ke so zo ji karatu ta shi in ka rubuta mun tambaya sharaɗi sai ka ba ni je na duba in na nemo amsa sai zo karanta muku sati mai zuwa na don ni ban kai na ana mun tambaya na me ba na amsa ba tunda kuwa haka tsarin yake to a bar shi a haka sai a ɗauki tambayar a kaiwa malam shaibu sati mai zuwa in ya dawo sai ya mai sai ya amsa Allah shi taimake mu